wasalatu wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man yata bi hadihi wastamsaka bi sunnatihi ila yawmiddin amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau sha tara ga watan muharram hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya yi daidai da goma ga watan oktoba shekara ta dubi da goma sha bakwai muna cikin karatun littafin jawabi alfawa'id fi tasirin ilmin nafi yau za mu tashi shafi na hamsin da tara na'am بسم الله الرحمن الرحيم wato kala abu abu firdaus ya ce ya ce ma'anan wannan ibara ɗin duk da Allah shi ya fi kowa sani lalle lokaci yana wucewa da sauri baya jiran kowa lokaci yana wucewa da sauri baya jiran kowa wato ka duba zuwa ga rana wato mala'ikanta baya yankewa baya gajiya daga korata kuma mu ba mu da iko mu riƙe rana mu hana rana tafiya ba mu da iko mu riƙe ta daga gudunta da motsinta kuma wannan gudana din wannan gudu din yana wucewa ne da zamani zuwa gaba ita kuma rana tana neman wata ne da gaggawa wannan shine dalilin da ya sanya magabatanmu ba sa yin sassauci ba sa yin sassauci sam game da lokutansu ya kasance su magabatanmu kunya baya hana su daga faɗakar da wanda ya tsawaita zama tare da su ba tare da fa'idan da za a ambata ba idan ka zo ka daɗe a wajensu suka fahimci wannan daɗe wanda kai bai haifar da wani fa'ida ba za su faɗakar da kai za su nuna ma wannan zaman da muka yi da wani fa'ida an gane ku da ka tafi gida ka ba ni dama in yi zikiri da ka tafi gida ka ba ni dama in yi karatun ƙur'ani da ka tafi gida ka ba ni dama in yi nazarin matsaloli na addini ya fi alkhairi da wannan zaman da muke yi wanda bai da fa'ida ga abdullahi bin mas'ud nan Allah ya ƙara masa yadda yana cewa lalle ni nakan kyamaci mutum in gan shi farigan wato baya aikin komai baya cikin wani abu na aikin duniya ko kuma baya cikin wani abu na aikin lahira kawai mutum yana zaman banza kawai to yana kyaman mutumin da yake zaune gari banza an gane ko ta bangaren addini babu abin da ya tsinana ta bangaren duniya babu abin da ya tsinana a nan kuma ana magana bangaren duniya ana maganan wato abin da ya shafi halal an fahimci wannan ayi ta bangaren duniya mutum na iya tsinana wani abu amma ta hanyar haram misali mutum ya zamanto dan fashi yana samun dukiya ta hanyar fashi kaga wannan ai bai kwanta ba ko amma kuma hanyar da yake samun dukiya ba ta hanya da kyau bane misali ko kuma wanda ya shafi dan kungiyar asiri ko wanda ya shafi mutumin da yake garkuwa da mutane ya samu kuɗi misali kaga duk wayannan gaba daya sun tashi tsaye suna neman dukiya amma kuma ta hanyar haram to irin wannan ba na tsammani cewa Abdullahi bin Abbas ko Ibn Mas'ud zai sha'awar irin wayannan ko ba gaba saboda hanya ne wanda ya kauce wa shari'a amma mu nemi duniya amma ta hanyar halal na'am wasu jama'a sun shiga ga wani mutum daga cikin magabatanmu na kwarai wato bayan sun zauna a wajensa lokaci mai tsawo sai suka ce watakila mun shagaltar da kai ko? ƙila mun cinye ma lokaci sai ce wallahi kun faɗi gaskiya tabbas kun cinye min lokaci na kasance ina karatun ƙur'ani ko ina nazarin wani abu na ilimi sai na bar wannan karatu saboda ku wato mai littafin tafsirin nan mai suna mafati wulgai yana cewa lalle zamani ya fi ɗaukaka ya fi daraja fiye da wuri da zamani da wuri wanda ya fi daraja sai ce zamani ya fi wuri daraja to yayin da ya kasance al'amarin haka ne ya kasance kenan rantsuwa da zamani rantsuwa ne da mafi darajan wato abubuwan da suke rabi guda biyu a gane ko wato lokaci rabi wuri kuma rabi to Allah ta'ala sai ya zafi wuri a sai ya zafi lokaci sai ya rantse da shi kaga kenan ya rantsu ya rantsu bi ashrafin nisfain daga cikin mulkin Allah da kuma masarautansa lalle Allah ta'ala ya ambaci zamani zamani wanda da wucewansa rayuwanka ke tauyewa kullum zamani na wucewa wani abu na rayuwanka na tauyewa idan ya zama to babu wani gwagwarmaya babu wani aikin alkhairi wato a madadinsa sai wannan na ƙasa ya zamanto hasara ko inda ya zamanto zamani yana tauyewa kai kuma ba ka aikata wani aikin alkhairi don ka maye gurbin wannan tauyewan to ya zamanto wannan tauyewa ya zama hasara a gare ka kenan gobe kiyama walillahi walillahi wato bubbugan albarka ya tabbata ko kuma Allah ya albarka ga ainihin malaminmu ko mahaifinmu shi ne abokan mahmud jumi Allah ya masa rahama lokacin da yake tattauna wannan maudu'i din yana gogayya da wannan maudu'i wato ma'ana lokaci da muhimmancin lokaci uh, wato ya faɗa Allah ya masa rahama yana cikin tsakiyar tafsirin suratul asr sai malam ke cewa Allah ya masa rahama yace suratul asar Makiya ce ko madaniya wato tana da ayoyi ne guda uku wato babban abin da take karantarwa shine hani daga tozartar da rayuwa ba a cikin biyayya ga Allah ba kada mutum ya bata rayuwarsa a banza ba a cikin biyayya ga Allah ba sai malam ya ce bismillahir rahmanir rahim yace na rantse da zamani sai kawo wannan magana wal asr na rantse da zamani Allah ta'ala ya rantse da zamani eh, ko kuma mu ce Allah ya rantse da la'asar shine abin da yake bayan zawali har zuwa ga faduwar rana shi zamani tare da shi akwai abubuwan mamaki da yawa ta wajen sarrafawan halaye ta wajen jujjuyawan halaye wato na ainihin farin ciki da kuma cuta za ga wani lokaci mutum na cikin farin ciki in zamani ya juya kuma sai abin ya zama to mai cutarwa da lafiya da rashin lafiya za ga wani lokaci mutum lafiyar shi lau da zarar zamani ya juya sai kuma ganshi da rashin lafiya za ga wani mawadaci ne in zamani ya juya sai ya koma talaka wato zamani yana daga cikin jumla na asalin ni'imomi shi zamani ya fi daraja fiye da wuce saboda darajar zamani sai Allah ya rantse da shi saboda kasancewar zamani tsantsan ni'ima ne zamani shi zamani bai da aibi wato mai hasara mai aibi shine wa mutum amma shi zamani bai da matsala na ibu zamanana wal aibu fina wa malin zamanina aibun siwana muna aibanta zamaninmu alhali aibi na cikinmu ne shi zamaninmu ba shi da aibi muke da aibi wani haju zan zamani da gairi aibin wani haju zan zamani da gairi zambin walau na tsakan zamanu lana jana? wato muna zagin wannan zamani ba tare da zunubi ba da a ce zamani na magana da ya rama shi ma sai mu ce zamanin nan ya lalace shin zamani ne ya lalace ko muka lalace an gane ku? sai mu ce yaran zamani wato kullum za ka cewa maimakon mu jingina abin ga kanmu sai mu ringa jinginawa zuwa ga zamani shine anan malam ke cewa shi zamani ba shi da aibi an gane mai aibi shine mutum kawai eh mutum yana cikin hasara menene hasaran mutum sai malam ya ce hasarar mutum shi ne tozartar da rayuwarsa wannan saboda duk lokacin da zai wuce daga cikin rayuwar mutum in ma ya zama to wannan lokaci cikin biyayya ne ga Allah ko cikin sako ɗayan biyu idan ya kasance cikin saban Allah to wannan shi ne taɓewa wanda yake ne wanda yake asiri gashi in ya kasance cikin ɗa'a ne ga Allah to kila wani ta yafi ko ba ka ba za ka wani lokaci wato abin kake aikatawa a wannan lokacin ɗa'a ne amma kuma akwai aikin da ya kamata ka yi ba shi kake yi ba misali yanzu lokaci ne wanda ya kamata ka karanta alkur'ani sai ka zo kana nazarin kana nazarin ainihin wato kana nazarin mai zan ce kana nazarin littafin larabci ya kamata ne ka yi tilawa sai ka ɗauko littafin larabci kana nazari kaga nazarin littafin larabci shi ma yana da fa'ida ko baka ba amma wanda ya fi a nan wajen kayan hasara ko baka yi ba yi hasara wato mutum yana da dukiya wanda zai iya sarrafawa ya samu dubu ɗari sai ya zo yana sarrafa dukiyan ya samu dubu biyu ko ba lura ba kaga dubu biyu riba ne dubu ɗari ma riba ne amma mutumin da yake da wayo ina ya kamata ya kai dukiyarsa ya kamata ya kai zuwa ga inda zai fi samun riba to shi ma ɗan adam ko da ya aikata aikin alkhairi idan ya zamanto akwai ayyuka na alkhairi da yawa to ya kamata ɗan adam ya duba ne a cikin ayyukan alkhairin nan wanne ne ya fi lada ga baki ɗaya sai mutum ya gabatar da shi idan ko mutum ga aikin da ya fi lada sai yazo yana yin na ƙasa da shi a nan wajen shi ma yana cikin hasara an gane wannan ko yawwa idan ya kasance cikin da'a ne zai iya yiwa wani ta shi fi alhali yana da iko akan zuwa da wancan wanda ya fadin sai ya zuwa da shi sai kasance aikata wanda ba shi ya fi ba kamar tozartar da lokaci ne kuma tabewa ne misali sai ya bayyana da wannan to lalle wato kowa baya baya baya kubuta baya rabuwa daga tabewa a masallacin nan gaba ɗaya babu wani mutum wanda ya kubuta daga wannan an gane za ga cewa ko da kana aikin alkai za ga wani lokaci sai ka bar abin da yake abdal ka koma zuwa ga nakasa da shi an gane ko to anan zai ga kenan kusan kowa sai yi hasara a cikin kasuwancin da yake yi sosai matsala hmm? wato an karɓo daga aisha Allah ya ƙara mata yarda annan wajen sauda a kana nan a babu filmati lallai wata baiwa baka wato walid sauda ya kasance tana da wani tenti a masallaci ta kasance tana zuwa wajena in ji aisha radiyallahu anha fatu haddisu indi sai ta yi fira a wajena an gane tana zuwa wajena mu tattauna kun gane wani ko a nan wajen yana halatta mata su dinga kwanan masallaci kaga dama ana gina hukunci ne da ainihin tabbatar nassi idan ya zama to nassi ya tabbata wato ɗalibin suna kai tsaye zai yanke hukunci kuma ji wannan aiki tun da dai wannan hadisi muttafaqun alai ya nuna cewa lallai wannan baiwa faɗa eh, ta kasance tana tana da ainihin tenti a masallaci masallacin manzo sallallahu alaihi wa sallam kuma har tana fitowa daga wannan masallaci ta je ɗakin aisha radiyallahu anha ta yi tsira kaga wannan ya nuni akan mai halaccin wato kwana a masallaci da kuma halaccin zama a masallaci an gane ko kwana a masallacin nan ya halatta maza su kwana a masallaci kamar yadda ya halatta mata masu kwana a masallaci malamai ka ce musamman ma ga mutumin da ba shi da wajen kwana sai masallaci din misali an gane wannan ko to kaman mata shin kwanansa a masallaci kai tsaye ne ko yana buƙatar kaidi yana buƙatar kaidi ko shine idan aka amince wa fitina idan ya zamanto in za ka kwana a masallaci zai iya janyo fitina to ya zamanto wajibi a hana ma adda ilal haram fa huwa haramun duk abin da ya janyo haram shi ma ya zama to ya zama haramun an gane wannan ko to shi ya sanya ainihin al ke cewa al ya zulu ala jawazil ikama wal manam fil masjid hatta minan nisa la siyama liman lam yakul lahu ma'awa yuqimu fi kama kana ahli sufa mulazimina sufa fi masjid kamar ya inda su ahli sufa suna lizimtan ainihin baranda na masallaci suna kwana to haka nan ita wannan baiwa Allah wato tana kwana ita asalinta baiwa ce na wata kabila sai suka yanta ta sai ta zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam sai ta musulunta to an ce ya kasance ita wannan baiwa tana da tanki a masallacin manzo sallallahu alaihi wasallam tana zuwa ta yi fira da Aisha radiyallahu anha to kenan shin yana halatta ga musulmi ya ringa fira ko baya halatta eh ya halatta in kawo ma ziyara mu tattauna ko bai halatta ba ko kuma kawai alaƙa tsakanina da kawai shi kai shi ne kawai karatu in na zo wajen kawai sai dai mai ta karatu kawai eh? ya halatta? kaga ya halatta zan iya kawo ziyara mu tattauna wasu matsaloli Abin da shari'a ba ta so kawai kada mu tattauna abin da Allah ya hana man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir yaqul khairan aw liyasmut duk wanda ya kasance yana imani da Allah da rana ta karshe ya faɗi alkhairi ko ya shiru idan ka zo tattaunawa kada a yi ƙarya wajen tattaunawa kada a gulma kada a yi munafinci kada a tattauna wani abu na batanci ga wani ko abin da ya kama da wannan an gano wani ko ya zama to tattaunawa tattaunawa ne na tsoron Allah in ma tattaunawa na ilimi ko tattaunawa na neman shawara da Allah ina neman shawara game da kaza ko dai abin da ya kama da wannan an gani to akwai tattaunawa wanda babu lada babu zunubi shin yana halatta mutum ya bata wa kanshi lokaci akan irin wannan tattaunawa tattaunawa ne kawai na wasa da dariya kawai mu ba a ba juna dariya a watsi yana da amfani bai da amfani to irin wannan maimakon mutum ya bata ma kanshi lokaci akan wannan to ya kamata ya ɗauki alkur'ani ya karanta ko kuma ya ɗauki wani littafi na ilimi ya fa'idanci da shi kun gane ko da mun karanta wato fikihun nan na ayan nan wal asr ko innal insana lafi khusr cewa lalle dan adam na cikin hasara kaga idan dan adam ya bata lokacin shi wajen fira wanda firan nan babu lada babu zunubi ya yi hasara wannan lokacin wanda ya kamata ne ya aiwatar da wannan lokaci akan abin da zai kara mishi lada akan abin da zai zama sababin shigar shi aljanna Allahu a'lam to almuhim dai nan ana nuna mana wato halaccin kwanan mata a masallaci idan bukata ya taso na'am an karɓo daga anas dan malik Allah ya ƙara mishi yadda ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wato tofi a cikin masallaci kuskure ne shi wato ma'ana zunubi ne shi kafaran shi ne abin ne shi bukari da musulun suka ruwaito kenan wato mutum ya zo masallaci yana so ya yi kaki ko ya tofar da yawo ko majina ko wani abu an gane ko an ce hadi'a ne zunubi ne shi amma kafaran wannan zunubi ne mutum ya binne wannan abu kamar yanzu wannan masallaci da muke ciki yanzu idan mutum yana da majina da yake so ya tofar ko kuma kaki da yake so ya zubar misali a ina zai zubar a cikin ya binne ko ya tofar a ƙasa ya binne in mutum yana kusa da kai kawai sai ya kafo majina sai ya tofar a ƙasa kawai sai ya sa kafa ya gulje shi ya yi daidai ko amma shi annabi abin da ya gaya mana kenan ko ya ce shi ne abin ne shi to yanzu mu me ya kamata mu aikata misali a irin masallatan da ake sanya tayi ake sanya carpet a ciki me ya kamata mu aikata abin da ya kamata mu aikata shi ne mutum ya nemi wani abu kamar hankicin haka ko tawul sai ya tofa ya dukunkune shi in ya so in ya fita waje sai ya wanke kayansa an gane ko wannan shi ya fi sauki amma misalin mutum ya so na ƙasa ya burke to wannan masallacin nan gaba ba zai shigo ba an gane mutane za su ringa kyaman yin sallah a cikin masallacin kuma akwai yadda wasu bayan Allah da suke a masallatansu shine a samu kuttu na gwangwani sai mutane su ringa tofa majina a cikin wannan kuttun gwangwanin saboda suna kokari su kubuta daga wannan ƙazanta na tofar da shi a kasan masallaci don ba zai tofu a buzu ba lokacin matsala ne na buzu in aka ce misalin a tofa shi a buzu sannan a dirje shi wannan buzu zai zama to abin kyama ba kowa zai iya hawan shi ya sallah ba to sai suka yi amfani da dabara a samu gwangwanaye aka samu gwangwanaye sai a ringa yin kaki ana zubawa a gwangwanayen yaya wa'annan sun yi gwamnati ba sun yi kokari ko sun yi kokari amma kuma daga bayan sai aka gano gazawan cewa shi ma wannan yana sanya masallacin ya zama kazami kaga diga kutu da zarar mutum ya sa kafa kuskure ya sa ya dan shura wannan gwangwanin sai kaga ainihin masallaci ya rikice ga baki daya ya rikice da kazanta an gane su ma wayannan bayan Allah sun yi ishtihadi ne akan wannan al'amari domin kubuta daga kazanta din kama kuma sai aka fada cikin wani nau'i na kazanta don wani na iya zuwa ya shure shi da kafa bai sani ba in ya shure ya ɓata masallaci maƙiyaz billah an gane wannan ko to kenan masallaci yana buƙatar a tsarkake shi kuma sannan a tsabtace shi a tsarkake shi daga najasa sannan a tsabtace shi daga ƙazanta kaga yawo ai ƙazanta ne ba najasa bane shi majina kaki duk wa'annan gaba ɗaya ba najasa bane ƙazanta ne amma kuma idan ana zuba su a masallaci wannan masallaci zai zamanto abin kyama mutane ba za su samu kushu'i a cikin sallah ba an gane wannan ko to wannan shine abin da ya kamata a kiyaye Allahu a'lam na'am wa anhu radiyallahu anhu qala an karbo daga Anas dan an karbo daga wa daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tashin kiyama ba zai tsayu ba har sai ya zamanto mutane suna alfahari wajen gina masallatayya wa'annan su gina masallaci mai girma iri kaza mai kayan kwalliya iri kaza sai wasu ce to ai mu ma za mu iya gina wanda ya fi shi sai su gina masallacin da ya fi shi girma ya fi shi ainihin kayan alatu ko abin da ya kama da wa'annan ko wa'annan su gina masallaci wato mai hawa ɗaya wa'in nan kuma sai su gina hawa biyu wa'in nan hawa uku an gane ko sai ya zama ana ta gasa ne wajen gina masallaci ana kuma alfahari masallacin mu yafi naku girma masallacin mu yafi naku kawatuwa masallacin mu yafi naku kaza yafi naku kaza almuhim dai tashin kiyama in ya kusa za a ringa alfahari da gina masallatai kenan tashin kiyama in ya kusa mutane za su zama to masu riya zai zama to gashi an gina masallaci wanda ya kamata a nemi yardan Allah da shi amma zai zama to dandali na ainihin jiyarwa dandali na riya an fahimci wannan aiki sai ga wa'annan yan kwamiti din suna so su aikata wani abu na bajinta wanda za a ce sun fifici wancan masallacin su ma wa'ancan za su ce tun da wa'annan suka yi sai mun yi abin da ya fi wa'ancan kuma duk abin da suke yi gaba ɗaya ba don Allah ba saboda haka idan ka san cewa kana daga cikin irin wayannan yan kwamiti din a wannan zamanin sai ka yi hankali da fitar da kuɗinka domin aikata irin wannan abu da abu ne wanda in ka aikata babu lada a cikinsa an gane ko la taqumu sa'a yi ta an na fil masajid tashin kiyama baya tsayuwa har sai mutane sun yi alfahari wajen gina masallatayya to shin wannan yana nuna kenan wato kawata masallaci haramun ne Hmm? ƙawata masallaci haramun ne misali? e ƙawata masallaci idan ya wuce gona da iri haramun ne mutane su wuce gona da iri wajen ƙawata masallaci haramun ne an gane ko shi masallaci ana so a gina shi ba yabo ba fallasa don wasu mutane sukan kafa wata ƙa'ida cewa duk mutumin da gidan shi ya fi masallacin shi kyau ba mumini bane shi a ina ka samu wannan a ina ka samu wannan ka'ida wai dole ne ya zama to masallacin da kake sallah yafi ka kyau alhali kuma abin da ka'ida yake shine masallaci ba a so a kawata shi da yawa kako mutum gidan shi dan mutum ya kawata gidan ya kashe kuɗi akan gidan shi daban amma ba a so masallaci ya zama wajen da idan mutum ya je zai kasa yin sallah mutum ya zo yin sallah ya bauta ma Allah hankalin shi na kan kallon agogo kawai agogo na miliyan biyu eh ya zo ya ga wani window wanda an ce wannan window kawai miliyan biyar misali window na zinari kawai ya saki baki yana ta kallon window har liman ya yi ruku bai sani ba kun gane ko to wannan shine da daga cikin dalilai wanda shari'a ta hana a wuce gona da iri wajen kawata masallaci wato a gina masallaci da kyau sannan a dan kawata shi tsawa tsawa kada a wuce gona da iri in an wuce gona da iri alamun tashin kiyama ne shari'a ta hana wato malamai biyar suka fitar da shi sai dai imamu turmus ibn kuzaima ya inganta wannan hadisi an karɓo daga ɗan abbas Allah ya ƙara musu yarda ya ce manzan tsira sallallahu alaihi wasallam ya ce wato ban yi umarni ba ba umarce ni ba da in wuce gona da iri wajen ƙawata masallaci tashhid a nan wajen ya shafi ainihin ƙawata shi ya wuce gona da iri sannan kuma ya shafi tsawaita shi ina ba ta gane wannan a yi mishi wani irin fenti mai tsada sosai wanda zai zamanto mutane kawai hankalin kowa na kan shi irin a shi da ainihin garin zinari ko azurfa annabi ya ce bai yi umarni da wannan ba sannan bai yi umarni da a wuce gona da iri wajen ta shi ba kada masallaci ya zamanto an yi bene-bene mai tsawo da yawa aina mata kono ya zuri kumul maut walau kun tufi burujin mushayyada mai ma'anan burujin mushayyada wato benaye abin tsawaitawa an gane wannan ayi to saboda haka wato a gina masallaci yayi tsawo da yawa bid'a ne sannan a kawata masallaci da yawa a wuce gona da iri wajen ƙawatawa shi wa bid'a ne duk baya halatta amma an gane shari'a Abu Dawud ya fitar da wannan hadisi eh kuma sannan an samu wani asari daga Ibn Abbas radiyallahu anhu yana cewa wato da sannu za ku kawata masallaci kamar yadda yahudawa da Nasarar ka kawata wajen bautansu idan da wannan dangane da wajen bauta kada mu ringa hararo abin da yahudawa da Nasarar suke yi idan muka ce za mu ringa hararowa zai zamanto idan kiristoci sun yi wani irin kawata masallaci sai mu ce yan uwa kun ga abin da yan uwanmu abokan zama mu suke yi yanzu haka za mu zauna an gane ko sai ya zama to muna kallon yadda suke kawata coci ne muna yin irin shi kafin ka ankara sai masallaci ya zama kamar cocin shi ba sai ya zama hankalin mu ba yana kan bauta bane yana kan kwalliya ne kawai ku fahimci wannan ayi saka masallaci a gina shi da kyau masallaci masallaci a ainihin kawata shi amma kada a wuce gona da iri irin kawata wanda ake yi a masallatai a zana daga masallaci an bai wasu irin zane-zane domin janyo hankulan mutane duk kawai in za a mai fenti kawai a mai fenti kawai plain kana mai irin fentin nan zane zane zane zane na ɗauka hankulan mutane wani lokaci zai ga an yi wani irin bismillah mutum mai rawani a gane ko bismillah ne na wani mutum mai rawani haka an ƙawata masallacin da shi duk wannan gaba ɗaya ana so ne a nemi yardan Allah ta wannan kama ji irin wannan kawatawa maimakon mu samu lada sai mu samu zunubi an gane wannan ko kuma wato kallon abin da ahalul kitab suke yi yana yin tasiri a cikin rayuwarmu ko manzo sallallahu alaihi dama ya ce da sandu za ku bi na man kana qablakum unna sana na man kana kablakun da sandu za ku bi hanyar wayannan da ta zo gabaninku? su ne yahudawa da nasara sai mai hankali ya kamata in za mu yi koyi da su mu yi koyi da su akan ci gaban duniya ne kan harkan addini mu kyale musu addinin su mu fuskanci namu an gane wannan ko domin irin wannan mu kalli kristoci mu kalli kristoci shi ke kawo bidiyoyi da yawa suke shiga cikin addinin mu daga cikin abin da ya shiga cikin addinin mu ta hanyar kallon kristoci akwai maulidi ko maulidin da muke ganin nan da ya kawo maulidi yaya za a yi a ce kristoci suna kishin annabinsu har suna bikin tunawa da shi a ce mu ba za mu yi ba ai idan har kristoci za su yi bikin tunawa da annabi isa mu muka fi cancanta mu yi bikin tunawa da manzo sallallahu alaihi wasallam idan har kristoci za su yi gunki na annabi isa su ajiye a cikin coci da gunkin mahaifiyarsa maryam mu muka fi cancanta mu yi gunkin manzo sallallahu alaihi kun ne? idan har kristoci za su gina cocinsu sun gina shi sun kawata shi da zinari da azurfa sun kashe mai biliyoyin kuɗaɗe sun gina shi sun tsawaita shi sosai mu muka fi cancanta mu yi haka to sai ga duk abin da suke aikatawa muna ta bin su muna ta bin su kafin mu agara? sai mu zama to kamar ahalin kitabin ko fahimci zana ko to shine abin da Abdullahi bin Abbas yake cewa za ku yi ta kawata masallaci irin yanda wato Yahudawa da Nasara suke kawata masallatansu wa iyaz na'am an karɓo daga Anas ɗan Malik har ila yau ne, Allah ya ƙara masa yadda ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an bujiro min da ladan al'umma an nuna min zai iya yiwuwa lokacin da ya yi miraji ila lokacin da ya yi miraji sai aka nuna ma annabi ladan al'ummansa har ainihin ƙazanta wanda mutum ke fitarwa daga masallaci an nuna wa manzo sallallahu alaihi wasallam iya girman ladan da za a ba a ashe kenan mutum ya ga wani abu na ƙazanta ko ya ga wani abu na cuta wanda zai iya cutar da al'ummar musulmi a masallaci ya gusar da shi ba ƙaramin lada ba ne an gane ko to kenan mutumin da yake da alhaki na sharan masallaci da goge masallaci ashe ba ƙaramin mutum ba ne an gane ko mutum ne wanda yake yana da daraja na musamman a wajen Allah subhanahu wata'ala rawahu abu dawud wa tirmidhi wa sagrabahu wa sahahu ibnu kuzaima am ibnu batal yana cewa karkashin wancan hadisin ma umirtu bi tashyid al masajid yana cewa wa hadha yadullu ala anna sunna fi bunyan al masajid huwa tarku al Ya fi tahsinha yace wannan yana nuni akan cewa lallai sunna a wajen gine-ginen masallatai shine barin wuce gona da iri wajen kawata ta faɗar kana umar ma kasaratul futuhat fi ayyamihi wa kasaratul mal indahu lam yughayyir al masjid ya kasance umar radiyallahu anhu duk da yawan nasarorin da ya samu a zamaninsa da kuma yawan dukiyar da aka samu a wajensa umar bai canza masallaci daga yadda yake ba bai tsaya ya wuce gona da iri wajen kawata masallaci don kwaikwayon ahalin kitab ba kama kana alai kamar yadda yake a da wa kazalika fi zamani usman zadahu hakanan a cikin zamanin usman ya ƙara girman masallacin da faɗinsa wa lam yuzakhrifu amma bai wuce gona da iri wajen kawata shi ba Allahu eh. Abu Dawud ya ruwaito wannan hadisi da Tirmidhi ya ce wannan hadisi garibi ne mene ne hadisi garibi shi ne hadisin da ya zo ta hanyar mutum ɗaya ko? eh amma kuma ibn kuzaima ya inganta hadisin an karɓo daga abi da Allah ya ƙara mishi yadda ya ce manzan tsira sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayanku zai shiga masallaci ko kuma idan ɗayanku ya shiga masallaci kada ya kuskure ya zauna har sai ya yi sallah raka a biyu wannan ana kiran shi ta hiyar masjid in dai har ɗayanku ya shiga masallaci kada ya zauna har sai ya yi sallah raka a biyu A gani wannan laɗin nan wata irin lati fala ya da kul an annafiya ko annahiya lati annabiya wato an hana mutum ya shiga an hana mutum ya zauna har sai ya yi sallah raka'a biyu ta masjid kuma zahirin hani yana hukunta ne yana hukunta tahrim an gane ko wannan shine mazhaba na zahiriya abu dawud az-zahiri ya ce haramun ne mutum ya shigo masallaci ya zauna bai yi sallah raka'a biyu ba idan har mutum ya zauna bai yi raka'a biyu ya yi haram yanzu mutane nawa ne suka shigo masallaci suka yi raka'a biyu a ran to wanda ba su yi ba sun yi mai kenan sun yi haramun kenan ko wani ya ce sun yi haramun inda zahiriya to inda gairi ba kun gane ko idan mutum ya zauna bai yi raka'a biyu ba ya yi hasarar lokacin shi kenan wannan lokacin nan ya kamata ya aiwatar da wannan lokaci akan gaisuwar masallaci sai ya zauna kawai wannan zaman da ya yi babu lada babu zalibi gaisuwar masallaci idan wajibi ne ya bar wajibi in kuma ɗauke shi sunna mai ƙarfi ne ya bar sunna mai ƙarfi ya yi hasara ko baka ba to a nan wajen an ce kada mutum ya zauna sai ya yi sallah a biyu kun gane to a za mu ɗauke shi haramun ne ko za mu ɗauke shi sunna idan kuma mun ce sunna da dalilin da ya sa muka ce sunna tunda asalin la yana hukunta tahrim ne al'asalu fi nahyi a tahrim asali ga hani yana hukunta haramci kenan za mu ce haramun ne mutum ya shigo bai yi gaiso masallaci ba sai dai idan an samu hadisin da ya rage mai karfi shin akwai hadisin da ya rage mai ƙarfi ila wani ya ce akwai hadisin zai iya cewa ila akwai hadisin da manzo sallallahu alaihi wasallam a can hajjin ban kwana annabi ya tara dubban sahabbai yake cewa ayyuhan nas ittaqullaha wa sallu khamsakum wa sumu shahrakum yace ya ku mutane ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokinsa ku yi sallolin ku biyar kaga salloli nawa ne wajibi a kanmu kaga anan bai ce ku yi salloli biyar kuma ku yi gaisuwar masallaci ba an gane wannan ko ta ce wannan ya nuna kenan da a ce akwai wani sallah wanda yake wajibi banda wannan sallah da manzo Allah yayi bayani ta akhirul bayan a waqtil haja la yaju an gane yayi wannan magana ga dubban ainihin sahabbai a hajjin ban kwana yake wannan kudu ba din misali sannan magana na biyu hadisin wannan ba wannan ba wanda ya zo wajen manzo sallallahu alaihi yana yin tambaya cewa annabi ya gaya mai abin da yake wajibi a gare shi annabi ya ce salloli guda biyar annabi ya ce fahal alayya gairuha a shi bawan Allah ya ce fahal alayya ha? shin akwai wasu salloli da suke wajibi a kaina banda wannan guda biyar sai annabi ya ce la a'a sai dai in kaga dama kun gane ko to wannan bawan Allah ya ce wallahi la azidu ala haza wala anku ya ce wallahi ba zan ƙara kan wannan ba ko ba zan rage ba sai annabi ya ce aflaha in sadaka ya samu babban rabu in ya faɗi gaskiya a wata ruwaya man sarrahu an yanzu ra ila rajulun min ahal janna fal yanzu ila hazar rajul duk wanda yake so ya kalli mutum dan aljanna tun a duniya to ya kalli wannan mutumin kun yayi wato waje dilala wannan bawan Allah ya ce wallahi la azidu ala hadha wala anku ya ce wallahi bazan zan ƙara kan guda biyar din nan ba ko bazan rage ba annabi ya ce ya samu babban rabo in har ya faɗi gaskiya kun fahimci wannan ko kenan da wannan idan mutum ya tsaya kan salloli guda biyar bai aikata nafila ba zai shiga aljanna ko ba zai shiga ba amma kuma aljanna shi zai zama daidai da wanda yake yin nafila zai yi da mutumin da yake yin aiki aikin wata zai yi aiki kawai wato abin yana yin hutu a samar da lahadi da mutumin da kuma yana yin aikin wata sannan yana overtime zai yi ya zama to albashinsu ɗaya kaga ba zai yi a ce albashinsu ɗaya ba idan mutum yana yin farilla sai ya hada da nafila kaga wannan nafilan zai daga shi ya ba shi lada mai girman gaske a wajen Allah subhanahu wata'ala saboda hadisin nan man adali waliyan faqad azantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alayhi Allah ke cewa bawa na bai taba kusanta na da wani abu ba wanda ya fi soyuwa a gare ni kamar abin da na farlanta masa sannan sai ce wala ya zalu abdi ya taqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu bawa na ba zai kushe ba yana kusanta na da nafil fili hatta uhibbu har sai na so shi ko sai na ƙara san shi domin da ya aikata farilla an so shi ko ba so shi ba an so shi sannan kuma bawa na ba zai kushe ba yana kusanta na da nafil fili har sai na ƙara san shi ko ashe idan mutum yana farilla sai kuma ya ƙara da nafila Allah zai ƙara san shi an gano wannan to kai zo masallaci farilla ne ko nafila eh idan muka ɗauki wannan mazhaba na zahiriya farilla ne don ko muka ɗauki mazhaba na jumhur sun ce nafila ne shi an gano wannan ko to kaga wanda zamu rinjayar farilla ne ko nafila to yan zahiriya da aka tambaye su game da wancan hadisi da muka kawo din nan na wannan ba kawai da yayi tambaya me za ku ce yayi tambaya annabi ya ce salloli guda biyar yake shin akwai wani sallah banda wannan da annabi ce babu sai in kaga dama kun gane wannan ko kaga wannan ya nuna kenan cewa sallan farilla guda biyar ne kawai to shine sai aka ce to in haka ne kuwa ai shi wannan bawan Allah tambayan da ya yi salloli na yau da gobe ne salloli wanda mutum ke yi yau da gobe na kullum da kullum shin a cikin sallan da ake yi fi kulli yaumin wa walaila wanne ne yake wajibi a kaina ba wai salloli ma abota sabubba ba ko ba lura ba akwai salloli ma abota sabubba sai in sababin ya faru sannan mutum zai yi in sababin bai faru ba mutum ba zai yi ba misali kuma ke na ko kamar wannan na gaiso masallaci sai in ka shiga masallaci za ka yi in mutum ya shiga masallaci da niyyar zama kenan banda inda ya shiga masallaci shiga na gaggawa ya shiga da sauri zai ɗauko wani abu ya fita tunan wajen ba maganan gaisuwar masallaci a'a ya shiga masallaci zai zauna to kada ya kuskure ya zauna sai ya yi sallah raka biyu kun gane wannan ko to a nan wajen sallolin zawatul asbab kamar salatul ka kaga zawatul asbab ne ko ko sunnatul wudu din zawatul asbab ne ko dai abin da ya kama da wannan gaba daya to ana nufin sallar da ake yau da gobe to me za mu ce kan sallar idi sallar idi farilla ne ko ba farilla ba ne eh? sallar idi farilla ne ko nafila ne in ka ce nafila ne me yasa kuma yake ɗauke sallar juma'a me yasa ranar in kai sallar idi ba dole sai ka je juma'a ba kaga shi ma sallar idi an yi gwajin fahimta kansa ko masu ganin farilla ne ko masu ganin ba farilla bane misali amma gaisuwar masallaci malamai sun yi gwajin fahimta sosai a kan shi yanzu salloli nawa ne wajibi a kan yanzu kenan a duniya babu wani sallah wanda yake farilla sai guda biyar eh to yanzu alwashi fa idan mutum ya yi alwashi in ya samu biyan bukata in Allah ya bashi haihuwa zai yi sallah raka'a takwas shin wannan sallah ya zambe ya zambe ya zama wajibi Kamfanin kenan banda salloli guda biyar akwai sallar da zai iya zama wajibi kuma eh kamar in akwai sababi misali kun fahimci wannan to yanzu mai za mu ci akan wannan to sana akwai masu ganin salatul istisqa shi ma wajibi ne to muka kuma ka koma zuwa ga wannan zai zama cewa akwai akwai akwai salloli ma abota sabubba wanda suke wajibi kun gane wannan ko kamar sallan alwashi in mutum yayi alwashi alwashin ya zama sallan ya zama dole saboda alwashin da yi kima wannan in ka shigo masallaci sallan ya zama ya zama dole in ka shiga zaka zauna saboda shigan da kai zaka zauna din nan ya zama wajibi an gane wannan ko to amma kuma malamai sun tattauna wannan matsala sosai suka ce akwai ƙara'in da suka nuna sahabbai sun shiga masallaci zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam kuma ba su yi wannan gaisuwar masallacin ba akwai kuma inda sahabbai suka shiga ba su yi ba annabi ya ce tashi ka yi kamar ranar juma'a annabi yana huduba yana cikin huduba sai ga wani bawan Allah ya shigo da ya shigo sai ya zaman sa bai yi gaisuwa masallaci ba sai annabi ya ce mai shin kai kai gaisuwa masallaci sai bai yi ba sai kun fa salli sai tashi yi sallah a biyu aka ce wajen dilala nan annabi yana huduba sallallahu alaihi wasallam kuma huduba ba a so a yi magana tun da gama zan Allah ya yanke huduban nan har ya yi ma wannan mutumin magana ya nuna gaisuwar masallaci yana da gayan muhimmanci ko fahimci wannan ko gaisuwar masallaci yana da gayan muhimmanci ba abun wasa bane shi misali to sai wanda ce to amma kuma akwai hadisai da dama da suka nuna an shiga masallaci zamanin annabi ba ya gaisuwar masallaci ko bai inkari ba an gane ko a dunkule kenan wannan zai nuna gaisuwar masallaci a takaice yana da muhimmanci sosai amma ba farilla bane ba wajibi bane shi misali an gane ko to daga mazhaba na jumhur tahiyatul masjid sun dauke shi sunna ne mai karfi an gane ko sunna ne mai karfi kada mutum yayi wasa da shi to an ce idan mutum ya shiga masallaci kada ya zauna sai yayi sallah raka'a biyu to idan ya riga ya zauna ba ya kubuce wancan hadisin mutumin nan da annabi yana hudu ba din nan sai da ya zauna sai annabi ya ce shin ka yi sallah raka biyu sai ce la ta daga ce kun fa sallar raka sai ashe idan mutum ya zauna wannan gaiso masallaci baya kuma cewa iya tana kawai ya miƙe ya yi wannan gaiso masallacin an gane wannan ko to shin ana yin wannan gaiso masallacin ko da lokutan da ba a nafila kamar la salata ba'da al-fajr la salata ba'da subhiyata tadlu ash-shams wala salata ba'da al-asr hatta taghrib ash-shams babu sallah bayan asuba sai rana ya bullo ba a nafila bayan la'asar sai rana ya faɗi to nan da aka ce iza da ahadukum al masjid idan ɗayan ku ya shiga masallaci kun ga an ce iza duk sanda ya shiga masallaci kada ya zauna sai ya yi sallah raka'a biyu har lokacin da ba a nafila malikiya suka ce lokacin da ba a nafila kada a yi suka ce ba a yi bayan sallar asuba idan mutum ya shiga masallaci zai zauna bayan sallar asuba ba zai yi ba idan mutum ya shiga masallaci bayan sallar la'asar an gane ku. ba sai ya yi gaiso masallaci ba wannan shine mazhaba na malikiya amma mazhaban imamu shafi'i ya ce wato idan mutum ya shiga masallaci ko da lokacin da aka hana yin nafila ne sai ya yi gaisuwar masallaci ya ce saboda gaisuwar masallaci yana daga cikin salloli zawatul asbab an gane ko da zarar sababin ya zo za a yi mai sababin da zarar ka shiga masallaci za ka zauna an gane ko to kada ka zauna sai ka yi sallah raka a biyu aka ce wannan izaɗin am ne shi ma ai ko iza da khala ahadukum masjid. ya zama amun ne fi amun fil awqat amma khasun ne fil me khasun fil salawat amun fil awqat khasun fil salawat tunda iza da khala ahadukum masjid, duk sanda ɗayan ku zai shiga masallaci kowane lokaci zaka shiga masallaci ko da bayan sallar asuba ne ko da bayan sallar la'asar ne Su shi kuma wancan hadisin da yace la salata ba'da al hata ta tagruba shan kaga wala salata ba'da subi subhi ta tagruba shan. kaga wannan kuma khasun fi eh kaga khasun fil awqat amun fil salawat ko khasun fil awqat ya ware wasu lokuta da ce kada ayi nafila amma kuma salloli ne babu kowane irin sallah babu kowane irin sallah bayan la'asar sai rana ya fadi babu kowane irin sallah bayan asuba sai rana ya ne sai rana ya bullo kaga wannan ya koro kowane irin sallah bayan asuba shi kuma wannan ya ce idan ɗayanku idan ɗayanku wato ya shiga masallaci kawai duk sanda ya shiga masallaci ashe kowane lokaci bai wani lokaci ba hatta wa'annan lokuta guda biyun to an samu ta'arud tunda an samu ta'arud yanzu ya za a yi sai aka ce a duba kowanne a duba umum din shi kowanne idan umum shi ya zama to mahfuz ya zama babu abin da ya taba umum din shi to sai kuma abu wata hanya din to za mu duba yanzu na wancan na cewa babu sallah bayan la'asar ba a sallah bayan la'asar shin idan mutum ya farka daga bacci ya zo ya tarar ayin sallar la'asar zai yi zai ko don wannan latin nasu ya ce liljins wato ta zo ce ta zo siga ne na umu an ce babu kowane irin sallah to mutum sai bacci ya dauke shi bai samu yayi sallah ba sai ya farka bayan liman yayi sallama daga la'asar zai yi an ce man nasiya man nama an ko kuma ya manta misali ko ya manta sai da aka yi sallama daga la'asar sai tuna cewa bai yi sallah ba zai yi ko ba zai ba man nasiya man nama an sala aw nasiyaha falyusalliha mata zakara duk wanda ya duk wanda ya manta da sallah ko kuma duk wanda ya barci daga sallah ko kuma ya manta da sallah yayi sallah duk sanda ya tuna in an ce duk sanda ya tuna har bayan la'asar har bayan asuba kaga an taba shi ko sannan kuma idan ya zama to kafirai sun hana mu yin sallah sun hana mu yin sallar la'asar har sai da aka yi sallama daga sallar la'asar lokaci ya wuce bayan la'asar za mu iya rama ko ba za mu iya ba to yanzu wannan um, umum din da aka ce la salata ba'dal asr kaga am ne ko amma yanzu an taba shi ko ba taba shi ba ya zama am gairu mahfuz domin umumi in an taba shi to karfe shi ya ragu shi kuma wancan na idza dakhala ahadukum almasjid fala yajlis hatta yusalli rak'atayn shi ma amni an fil awqat to menene ya taba wayannan lokutan akwai wani akwai wani wani sallah daga cikin salloli da ya taba wayannan lokutan babu to idan ya zama to babu abin da ya taba shi ya zama am mahfuz idan am ya zama mahfuz sai ya karo da am wanda ya shiga yar mahfuz wanda za a taba sai a taɓa wancan gairu mafusun saboda haka shi na lasalata ba da alfajir da lasalata ba da asar wato an rage mai ƙarfi tunda an rage mai ƙarfi to tahiyatul masjid shi ma zai ke dole sun bai yi shi ba za a ba shi dama ba a lokacin tunda har an ba da dama ga ramuwan sallah bayan da an ce babu kowane irin sallah to shi ma tahiyatul masjid zai ke, to ai eh, ni ma a ba ni dama ni ma in zo in ji saboda menene ni ma ma'abocin sababi ne a yi an gane ko shi ma sai yanzu da ƙarfin tsaya shi ma sai ya buɗe mai ya shiga tunda har an buɗe ma wani dama an ba wani dama ya shiga misali kun gane wannan ko to wannan shine fahimtar imamu shafi'i cewa duk salloli ma'abota sababi in dai sababin ya zo to ana yin su ko da lokacin da aka hana ni kuma shine mazhaba na jumhur an gane ko ne kuma mazhaba wanda yake ingantacce akan mas'ala din wallahu a'lam eh رياض الصالحين نعم بسم الله الرحمن الرحيم wato na 22 an karɓo daga abi muhammad shine abdullahi bin amr bin al-as Allah ya ƙara musu yadda ya ce, Manzan tsira sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Wato wasu ɗabi'u wasu siffofi arba'in. Wato abinda ya fi ɗaukaka shine bayar da aran dabban tatsa a alaha wanda ya fi ɗaukaka daga wa'annan siffofi arba'in ɗin ko ɗabi'u guda arba'in shi ne mali'atul an shi ne bayar da aran mai dabbar tatsa me ma'anin bayar da aran dabbar tatsa shi ne misali yanzu irin halin da ake ciki yanzu wanda makiyaye yana kiwon shanu yana cikin kiwon shanu sai 'yan fashi su zo su gargada wa'annan shanu gaba ɗaya su tafi da shi sai ya zama an bashi cikin yunwa ba shi da hanyar samun abinci an gane ko to kai kuma Allah ya azalta ka kana da dabbobi na tatsa da yawa sai ka fahimci dan uwanka yana cikin tsananin rayuwa sai kai nufin ka taimaki dan uwanka daga tsananin da yake ciki sai ka dauki wato kana da shanu wajen dubu daya a cikin shanu dubu ɗaya sai ka ɗauki shanu guda goma sai ka ba dan uwanka domin ya ringa tatsan wayannan nono yana sha amma kuma shanun naka ne shanun naka ne amma nonon ka ba shi wannan shine mani'atul ans an fahimci wannan ko sai dan uwanka ya ringa tatsan wannan nono yana sha yana ciyar da iyalansa yana biyan bukatunsa kafin Allah ya sa shi ma ya taso idan ya taso ya samu wadata sai ya mayar ma da shanunka kun gane wannan ko kaga wannan wani nau'i ne na taimako wanda ka taimaki dan uwanka musulmi yana cikin tsanani kai ma Allah subhanahu wataala zai yi zai taimake ka wallahu fi auni al-ab ma dama al-ab fi auni akhi an gane ko akwai siffofi 40 ko dabi'u 40 wanda mafi daukakanta a cikin su shine bayar da aran dabba aran ta tasa babu wani mai aiki wanda yake yin aiki da wani siffa daga cikin wayannan siffofi da muka faɗa guda 40 domin kaunan samun ladanta da kuma gaskata alƙawarin da aka yi a kanta face Allah ya shigar da shi aljanna saboda wannan aikin da ya aikata kaga wannan yana daga cikin ayyukan alkhairi wanda ake so musulmi su ringa yi idan kaga ɗan uwanka ya shiga cikin tsanani to kai ma sai ka aikata wani abu domin ka rage mai wannan tsananin da ya shiga an gane ko kamar irin halin da muke ciki yanzu a kasan mai yanzu zaga mafi yawan mutane suna cikin tsananin rayuwa to idan ka fahimci lalle mutum na cikin wannan tsananin ba wai sai ya roƙe ka ba wato ka nemi hanyar da za ka yi kaɗan sassauta mai saboda kai ma Allah ya sassauta maka to akwai siffofi guda arba'in wanda wayannan siffofin suna buƙatar ishtihadi ne an ce a cikin sifofin wanda ya fi ɗaukaka gaba ɗaya shine wannan to in za ka fito da sifofin ya zamanto duk wanda za ka fito da shi bai kai wannan ba an gane ku yana daga cikin ayyukan alkhairi wanda ake samun lada amma wannan shine na sama gaba ɗaya to wanne ne za a samu wanda yake kasa da wannan eh in mutum ya ga kwalba akan hanya ya cire yana sama da wannan ko yana kasa yana ƙasa sai kuma wanda za mu iya kawo misali mutum in ka ga wani yana cikin wahala sai ka kaɗan ɗauki wani abu wanda kamar ƙwaryar nono ka bashi sha ka bashi na lokaci guda kamar misali in ka taimake shi na lokaci guda ka ga wannan taimako ba mai ɗaurewa ba ne misali to irin wannan shi ma ka yi iya ƙoƙari ka kwai lada almuhim dai mutum zai iya zaunawa ya yi bincike akan wannan matsala ɗin zai iya fitar da matsaloli arba'in wanda ba su kai wannan daraja ba amma su ma aikin lada ne an gane kamar misali ka ga ɗan uwanka na ɗan uwanka kaya masa nauyi ka taimake shi wajen ɗaukan wannan kaya ɗin ko ko misali ɗan uwanka ya kasa hawa kan dabba ka ɗora shi akan dabba ka ɗora mai kayan shi akan dabba to duk ire-iren wa'annan malamai sun yi bincike sun yi wallafa wallafa kan irin wayannan nan matsalolin na'am ne mutum ya ba shi ita domin ya ringa shan nono sannan ya da ya mayar da ainihin sanuwa zuwa gare shi eh. ya ce na ji manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa wato ku kiyayi wuta ko da da tsagun dabino ne idan mutum ba shi da dukiya da yawa wato wannan baya hana shi yin sadaka wannan baya hana shi yin kyauta an gane ko mutum ya yi gwargwadon abin da yake giyawa fasta kullaha masaratun idan ya zama eh, don wasu na ganin kawai ai taimakon musulunci na masu kuɗi ne yana da ɗan abin da zai bayar ba zai bayar ba sai ringa tunanin sai alhaji wane ya bayar to wannan hadisin yana nuna mana ka kiyaye wuta ko da da zagun dabino ne ashe idan ana neman taimako a masallaci wani zai iya bada dubu goma wani zai iya bada dubu biyar wani zai iya bada dubu ɗaya wani zai iya bada ɗari biyar wani zai iya bada ɗari biyu wani zai iya bada ɗari wani zai iya bada hamsin kai za ka iya bada goma sai ka ji bayarwa nan ma ka yi kuskure an gane ko wani yana da naira goma zai iya bayarwa sai ya ki bayarwa sai ce ai ni ban daga cikin masu kuɗi wannan bai shafe da ba to shine annabi yake dan mana bayani cewa kuskure ne wannan ka ci tsoron Allah ka kiyaye wuta ko da da dabino ne Gidan ana neman taimako kowane mutum wato yayi iya karfinsa ne la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha Allah baya kallafa mu wata rai sai abin da ya bata an gano wannan ayi yanda ka san ya tsuba ɗaya bane haka nan wajen infaki kowane mutum yana yi ne gwargwadon ƙarfinsa li fi zu sa'atin min sa'ati wa man qadira fal yun fi bin ataahu hula. la yukallifu Allah nafsan illa ma ataaha wato ma'abucin wadata ya ciyar daga wadatarsa kuma duk wanda Allah ya kuntata mai arzikin sa ya zan bashi da arziki sosai Fal yun falyunfik mimma ataahu hula. ya ciyar daga abin da Allah ya bashi an gane ko na'am Bukhari da Muslim suka ruwaito wannan hadisi a cikin wata ruwaya nasu Allah ya ƙara musu yarda ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani ɗaya daga cikin ku face ubangijinsa zai yi magana da shi babu wani tafinta tsakanin shi da ubangiji an gane ku zai yi magana daga shi sai Allah babu wani tafinta wanda zai ringa fassarawa to shi ne wasu mutane suke cewa wai gaba ɗaya mutane a can aljanna da 'yan aljanna da 'yan wuta wai gaba ɗaya za su yi magana ne da larabci wai ko da mutum bai iya larabci a nan duniya ba insha Allah zai iya alahira wani zai ce insha Allah shi ba dole bane ya koyi larabci a nan duniya tunda zai iya alahira shin ya gaskiya magana shin akwai wani nasi wanda ya nuna wato mutum gobe kiyama dole ya iya larabci Eh? duk da ko hadisi wanda yake maudu'i ko da ake jingina ma annabi cewa ya ce ahibbul araba li salatin li anni arabiyun wal qur'anu arabi wa kalamu ahli janna fil janna arabi cewa ku so larabawa dan abubuwa guda uku dan ni ba larabe ne kuma alqur'ani larabci ne sannan maganan yan aljanna a cikin aljanna shi ma larabci ne kaga da wannan da wannan hadisi ya inganta da shi kenan zai zama to magana yan aljanna ne kawai larabci na yan wuta ba shi ma sai an dawo mai sun shi ko akwai hadisin da ke cewa Allah in yana so yayi magana da magana na yardansa sai yayi magana da larabci in yana so yayi magana na fushi sai yayi magana da farisanci kaga da irin wayannan hadisan ba su inganta ba an fahimci wannan ko to a nan wajen in Allah zai yi magana da mutum da wani yare ne shi wa mutumin da wani yare zai yi magana Allahu a'lam an gane ko sai dai ga zahiri mutum ya duba in kai bahaushe ne kai magana ka da hausanka in kai ba fulatani ne kai da kullanci in kanuri ne yayi da kanuranci kowanne dai yayi da yarensa idan bature ne yayi da turanci misali zahiri kenan wannan shine zahiri amma kuma duk da haka za a ce Allahu a'lam almuhim dai Allah zai yi magana da bawa ko bawa zai amsa babu tafinta tsakanin su wato sai shi wannan bawa ya duba gefen damansa baya ganin komai sai abin da ya gabatar kuma ya duba gefen hagunsa baya ganin komai sai abin da ya gabatar na alkhairi ko sharri kuma zai duba gaba gare shi baya ganin wani abu sai wuta a gaban shi wuta yana ta ci kawai ana jira in an gama masu tambayoyi in ya amsa da kyau ya wuce aljanna in bai amsa da kyau ba a tura shi cikin wutan saboda haka ya ku mutane ku kiyayi wuta ko da da tsagun dabino ne mutum ke da shi ya bayar don ya kwaci kanshi daga wutan nama. to wanda ko bai samu ba to da kalma kyakkyawa in baka da abin da zaka bayar ka kwaci kanka daga wuta na ainihin ko da kwayan dabino ne ka faɗi kalma mai kyau insha Allah shi ma wani abu ne na'am na 24 an karɓo daga anas Allah ya ƙara musu yadda ya ce manzon tsira sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle Allah ta'ala yakan yarda daga bawa ba wannan ya ci abinci ya ci loma guda ya gode ma Allah kan wannan loma da ya ci ko ya sha kwankwada guda ya sha kwankwada guda na ruwa ko na nono ko na wani abin sha ya gode ma Allah a kansa Allah ta'ala yakan yarda da bawa kan wannan eh. hadisi na 25 an karɓo daga abi musa al'ashari Allah ya ƙara musu yadda daga manzo Sallar alaihi ya ce a kan kowane musulmi ba akwai sadaka kowaye ko talaka ne ko mai kuɗi ne ya rasulullah mai ka ce idan mutum bai samu ba idan bawan Allah ya nemi yana so ya yi sadaka amma bai samu abin sadaka ba ya za a yi ya ce ya yi aiki da hannayensa ya amfanar da kanshi ya yi sadaka kun gane yayi ashe mutum ya koyi aikin hannu shi ma sadaka ne mutum ya koyi kafinta ko ya zama makaniki ko ya zama organizer ko dai wani aiki dai wanda yake na hannu ko magini wanda zai amfani kansa ya amfani al'umma shi ma wannan sadaka ne shi na nabi ya ce ya amfani kansa sa'annan kuma ya yi sadaka da shi kenan idan mutum yana neman kuɗi ba wai yana neman kuɗi don kanshi ba ne kawai yana nema don kansa sannan kuma ya taimaki addininsa an gane ko shi ne ma'ana ya amfani kansa sannan kuma ya yi sadaka nan ma'ana ya yi sadaka ya taimaki addininsa sannan ma'ana ya yi sadaka ya taimaki al'umma idan ya ga al'umma suna cikin tsanani yan uwansa musulmi ya taimake su ya rage musu wannan wahala shi ma wannan aiki ne na sadaka an gane ko to sai wani ya ce to ya rasulullah me zaka ce idan baya iyawa fa ya zama baya iya aikin hannu wani Allah ila mutum ne wanda yake mara lafiya yana da wani lalura da zai hana shi yin aikin hannu ya taimaki ma'abocin bukata wanda ya shiga cikin damuwa in ka ga wani mutum ma'abocin bukata ya shiga cikin damuwa kuma tabbas ɗin damuwa ne wanda ya kamata a taimake shi to sai mutum ya taimake shi shi ma wannan ya yi aikin sadaka an gane wannan ko misalin mutum ne wanda guzurin shi ya yanke ko matafiyi ne kuma ka tabbatar lalle matafiyin ne guzurin shi ya yanke sai ka taimake shi ka rage mishi wannan tsanani da yake ciki za ka samu lada ko mutum ne misalin ba shi da lafiya a rubuta mai kuɗin magani wanda ana buƙatar ya sha maganin da gaggawa ko ba shi da kuɗin maganin idan bai sha maganin ba zai iya cutuwa ko zai iya mutuwa ma sai ka taimake shi ka biya mai kuɗin maganin ko ka rage mai kuɗin maganin to anan wajen kai ma ka samu ladan sadaka eh qala ara'aita in lam yastati sai to me za ka ce in baya iyawa fa qala ya amru bil ma'ruf yayi umarni da kyakkyawan aiki kuma ko yayi umarni da alkhairi an gane ko ya nuna wa mutane hanyoyin alkhairi kala kala in kun aikata kaza alkhairi ne ku aikata kaza alkhairi ne ku bar kaza sharri ne misali qala da in lam yaf'al to ya rasulullah me za ka ce idan bai aikata ba duk wayan abubuwa gaba ɗaya da ka faɗa ba abin da ya aikata to ya kame daga sharri to shi ma sadaka ne ya kame daga satar dukiyar mutane ya kame daga fashi ya kame daga kidnapping ya kame daga duk wani abu wanda Allah ya hana a gane abinda ka san zai cutar da al'umma ka kame daga gare shi ka taimake su misali yanzu mutanen da suke tara mutane a gona misali suna cutar da su kaga anan wajen idan ka tara wani ka cutar da shi misali ya zamanto ka karbe mai dukiya ta wannan abun za ka ainihin hana mutane da yawa noma idan ka hana mutane da yawa noma ka karya tattalin arzikin garinku idan ka karya tattalin arzikin garinku mutane nawa ka cutar kuma yanzu wani ayi to duk wani abu wanda zai zamanto cutarwa ga al'umma ya kamata mutum ya ci tsoron Allah ya nisance shi an gane ko in ka kame daga cutarwa shi wani sadaka ne ba ka kame kaka cutar da kowa ya zama to ba yabo ba fallasa tunda kai din nan baka iya aikata wani abu wanda zai amfane su to me kamata ka yi me amfanin zaman ka a cikin su in ana neman kafinta baka ciki in ana neman injiniya baka ciki in ana neman magina baka ciki in ana neman likitoci ba ka ciki in ana neman manoma ba ka ciki to yanzu yaya in ana neman malamai ba ka ciki sai kuma ya zama to mutanen nan da kake zama cikin su ba ka amfanan su amma kuma kana kwashe musu dukiyoyi amma kuma kana zubar da jinin su, amma kuma kana zubar da mutuncin su, amma kuma kana cutar da 'ya'yansu ko abin da ya kama da wannan ku fahimci wannan ko to duk irin wayannan ya kamata musulmi ya ringa lura da shi ya zamanto gara ka gamu da Allah ba yabo ba fallasa da ce mutum ya gamu da Allah ya cutuwa ne ya cutuwa ne gobe kiyama ya zamanto ya zamanto daga cikin mukli shine abin da ake nufi a nan wajen mutum ya kame daga sharri kai cutar da kowa shi ma sadaka ne an gane yi muttafaqun alai bukhari da muslim suka ruwaito wannan hadisi wanda ya ce ya biyo sai ya saba alƙawari da ya ce wa da haushi ya Allah ya ta daga baya da aka dawo da shi zai iya karɓa bayan Allah ya to tambayar da ake a nan wajen wato wani bawan Allah ne ya biyo wani bashi da ya nemi wannan mutumin ya biya sai mutumin ya ki biya sai shi ya yi Allah ya isa da ya Allah ya isa daga baya sai shi wannan wanda ya ci bashin sai ya yi nadama sai ya zo ya ɗauko wannan kuɗi ya kawo mai in kawo mai zai amsa zai amsa dama ya yi Allah ya sani don an hana shi an gane ku idan wannan ya zo ya biya sai ya amsa ya yafe ma wancan mutumin Allah ya san da ya masa Allah ta'ala shi ke bakin mu eh idan ne hukuncin yin wannan karin sauran hausanka ya tashi ba mun yan ya ta ko ina wanne ciki cip ko a wani karin sauke za ka ba su, shi menene hukuncin yin titu ko menene hukuncin sallan mai titu ko bin shi sallah Allah ya bada lada a ni ha tatu zane zanen nan na to shi tatu din ai maza ba sa yi ko to irin wannan ai ina ganin kayan kwalliya ne na mata ai kaga zanen in in zane kai ga zanen halitta mai rai kaga wannan ya zama haramun kai tsaye sannan kuma za a kalle shi ta hanyar kwalliya ne na mata wannan zane jiki din a gane ko ba kwalliya ba ne na maza kaga ta nan wajen namiji wanda ya kamanta kan kamanta kanshi da mata yi laifi misali amma mace in tana yin wannan ya zama to ba wai ta zana dabba bai ne mai rai to wannan sha Allah babu laifi mace ya halatta an gane wannan ko amma da sharadin ya zama to wanda zai iya goguwa ba shin shi wannan tatu din yana goguwa idan har ya zama to bai goguwa ya zama to daga cikin wanda annabi ya tsine ma la'anallahu alwashimat walmustawshimat wal ya shiga ciki saboda shi shi washam zanen da aka yi wanda ya riga ya shiga cikin fata wanda ba za a iya goge shi ba amma irin wanda ake da zai su nan ko abin da ya kama da wannan yi kwalliya da shi kuma kwalliyar nan ya zama to ba na mai rai ba to ya halatta mata su amma namiji in yayi gaskiya yayi haramun to idan ya zama to namiji yayi wannan yaya hukuncin yayi sallah sallah shi tayi in yayi sallah sallah shi tayi amma wannan abin da ya aikata ya saba mahalla idan ko ka bi shi sallah ba sallaka ta yi amma idan mun san limamin mu ne yana yi al limamin mu ne yana yi to sai a san yadda za a yi limamin a mishi nasiha ya gyara inda zai gyara ba sai a tsige shi a sanya wani an gane ko Allahu a'lam na ɗan birga mun ba da ka'ida gaba ɗaya. ka'ida ce gaba ɗaya kawai duk wani wanda yake yin zane a na mutum yana kallon mutum yana zanawa haramun ne kawai sawa'un jarida ne ko ma menene ba ko ba jarida ba ne kawai don kada wani ya ƙara daga hannu kuma ya faɗi wani ya ce kuma akwai wani kamfani kuma kaza a gane ba jarida ba ba sai lalle jarida ba ko ma menene kawai ko da masallaci ne yanzu wani zai zo yana yana zana hoton wani shehi a masallacin ya zana wani wani shehi da rawani da kaza haramun ne ka fahimta ko ina ba ta gane yawwa ba da wannan sarki mijin ta ne ya maka alƙawarin cewa zai sai aure ne bar zai bar su gaba da karatu kuma ya nemo maka admission ta, kanta ta da fara karatu amma ta ce mafi yawan lokaci suna da muhadara za ta ga wani fiye da neman ta aure na lokaci na karanta masa da na'am cewa za ta yi fiye da So, tambayar da ake nan wajen miji ne ya nemi auren wata yarinya da alkawarin cewa zai ba ta dama ta yi karatu kuma har mijin ma ya yi ƙoƙari wato ya nema mata admission na yin karatun to matsalar da ake samu in ta kama hanyar zuwa makaranta ta fara shirye-shirye sai ringa neman ta sai ya zama toki kila ma tana hasaran wasu lectures din daga cikin muhazarorin da ake yi to yanzu tana iya hana shi kanta a wannan lokaci ko ba za ta iya hana shi ba kaga idan har yana so ta yi karatu da gaske ba zai ringa neman ta a wannan lokacin ba in ko yana neman ta a lokacin za ta iya faduwa gaskiya za ta iya faduwa jarabawa saboda kullum ya zamanto daidai wannan lokacin zai zo ya neme ta har ya zamanto wa'annan lakcocin gaba ɗaya da ake ba ta gane kansu ba kaga ya cutar da ita an gane ku to a nan wajen ni shawara na kar hana shi a wannan lokacin sai dai daga baya ta zaunar da shi ta tattauna to ka zama wannan karatu ba kai ka goyi baya na mu wannan karatun amma fa ka ga karatun nan ina faduwa saboda kaga idan aka yi kaza idan ka nemi ni a lokacin nan darasin yana da wuya wanda ba zai yi yi karatu da kaina ba dole sai na saurari bayanin da malami ke yi wani lokaci ma ko da ma malami ya yi bayani kila da kin zaka gane kamar kuma gashi kana sa ni ina fashi ta hanyar kana bukata na ko zai yi dan Allah kaɗan daina ya zama kana bukata na ka bukace ni lokacin da ba wannan ba tunda ina tare da kai kullum a cikin daki da sauransu to anan wajen ina ganin in ta tattauna da shi aka yi maganar fahimta insha Allah zai fi a wannan mataki na farko ka ta hana kanta sai dai idan ta tattauna da shi ta ga cewa fa lalle ya cije akan wani al'amari ta ta dauki matakin da ta ga ya dace tun da sun sun yi alkawari da ita dama za ta yi karatun an gari wannan alkawarin da ya shi ya mai da shi dole ya daina yin wannan abu da a ce bai yi wannan alkawarin ba ne to wannan kuma daban Allahu a'lam na'am sharrun laysa fi menene ya zama laysa fi la? na wai sharadi ne wanda lesa fi la. kaga ni ne na bada amsa akan makaranta ba ruwa da wasu tafsila da zaka yi can kuma gefe makaranta kaga makaranta na ɗauka dalibi ilimi ne kuma karatu ake wanda musulunci ya yi a karanta ko kuma shi nake bada amsa kaga kuma daga baya in za a ce kuma a ah, karatu ne wanda take na haramu kaga wannan kuma daban wannan ba shi nake bada amsa ina bada amsa ne akan abin da shari'a ta yarda da shi shari'a ta yarda ta yi karatu mai fa'ida a dubura kenan eh shi kuma ya ce ya yadda ta yi wannan karatun mai fa'ida amma shi ya nemi mata form da admission da komai da komai sannan kuma suka yi alkawari zai ba ta dama sannan kuma sai daga baya yana so ya hana kaga alkawarin da ya yi na ai dole a cika ina ba san gani to wannan shine amma wancan kila kuma shi albaniya ko wani bayan da yake so ya kuma can gefe kuma nashi mai tsawo eh insha Allah ana wanda ke akwai wani nasi ne da yake nuna cewa mutum suna so ya rayu wanda idan har mutum ya zo maka barka ya sallama Allah zai dawo da cewa ya to tambayar da ake cewa wai akwai nasin da ya nuna matattu na jin rayayyu to akwai nasosin da suka dan nuna cewa asali matacce baya ji wa ma an tafi musmi'in man fil qubur kai baka zaman to mai jiyar da wanda suke cikin abubura ba idan mutum ya mutu asali baya jin da abin da muke yi an gane wannan ko amma kuma shi mutumin da aka binne shi a makabarta da zara an gama binne shi har ya zamanto abokansa suka tafi wato suna juya wannan wato za ga Allah zai mai mishi dare za ga yana jin kukan takalma mutane ma kaga daidai wannan lokacin yana jin kukan takalma an gane wannan ko sa'annan kuma idan an zo an musu sallama assalamu alaikum dara qaumin mu'minin dinnan. an gane ko daidai wannan lokacin wasu malamai suna ganin kamar daidai wannan lokacin haka yi mutum sallama ya kan shi ai wannan shine amfanin a je wajen ayi musu sallama din da a ce ba sa ji daidai wannan lokacin to me amfanin ayi musu sallama din an gane ko amma in banda wayannan lokuta wato abin ya koma ga asali asali matacce baya jin komai to laka in ka je kamar makabarta kana yin wani magana wanda bai da alaka da sallama sai jin komai amma daidai lokacin da ka je kai sallaman nan to yana jin wannan sallama da kai masa shi ke nan kawai an gane wannan ko wannan shine bayanin da malamai suka yi cewa mutum ya riga ya rasu baya jin abubuwan da ke gudana a nan duniya Allahu a'lam cewa an yi su kuma ana ya to insha Allah Allah ta'ala shi maida mashi mafi alkhairi ko masu sakan Allah ya tona musu asiri in masu tuba ne Allah ta'ala ya ba su iko su tuba su daina yin wannan mugun hali subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk